الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu muna cikin sirar sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina mu'az bin jabal radiyallahu ta'ala anhu a inda ake mana bayani a game da sallamarsa da duniya da yi mata bankwana da kuma sanadiyar rasuwarsa a wannan fagen yaki na ma'arifin sha yakokan da aka yi su na biladu sham wanda ta sanadiyar su ne aka karɓo baitul maqdisi ya dawo hannun musulmai daga hannun kiristoci a wancan lokacin a zamanin khilafancin da giduna Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu da mun ce ya kamata mu dan yi bayani haka a game da at-ta'un to yanayi bai ba da dama ba so da ka sai mu dage ko da wani lokaci sai yi bayani a kai za mu tashi an ummi salama ko an ummi salama ta rabi Allah anha anna aba ubaida lamma usiba ai fi ta'uni amawat daga nana ummu salama rabi Allah ta'ala anha ta ruwaito ta ce lallai ta giduna abu ubaida amir ibn al-jarrah al ummah lamma usiba ai fi ta'umi amawat lokacin da annobar amawat ta shafe malamai sun tattauna akan sunan amawat daga ina aka samo shi wasu suka ce eh, sunan wajen ne aka danganta shi zuwa gare shi wasu kuma suka ce suna ne abin tarkibi ne masjid da sauran dai maganganu da malamai suka yi wannan layu fido kafiya a takaice dai tsawonu amwat kamar yadda muka yi bayani wata annoba ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabi habban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai a wannan lokacin da ake ya kokan sha cuta ce da take sai mutum ya danji ji ciwo haka a wani bangare na jikinsa sai ya zama masa gyambo ya zama ciwo babba kana iya cewa dai kamar ma abin nan kamar kensa ko ciwon daji ne ya kama mutane a wannan yaƙi da aka yi wannan wannan annoba ta ci sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam masu yawa kamar yadda al-Imam Ibn Hajar ya faɗa a cikin littafin sa Fazlul Ma'ruf fi Fazlul Ta'un yake cewa alal aqalli mutane dubu ashirin da biyar suka mutu a sanadiyar wannan annoba ga yaƙi ana yi kuma sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabi al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam a gaba gaba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam masu daraja da kuma tabi'ai suka yi ta mutuwa to wannan shine ake cewa masa wa amwas kamar yadda muka yi bayani cewa malamai sun yi bayanai a game da ba'u annoba har malamai suke cewa larabawa ba su san annoba sosai ba kasancewar annoba ba su cika afkuwa a garuruwan da suka kasance akwai kasashen da suka kasance eh, sahara ne annoba ba su cika afka musu ba su daga laraba ba su san su ba su ba su san ta ba sosai kusan za a iya cewa laraba sun fara sanin annoba ne bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da bayanan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan littafi na Imam Al-Hajar Al-Asqalani littafi ne mai muhimmanci wanda ya bayani akan ba'u ya sa masa suna Fadlul Ma'un fi Fadlil Ba'u littafi ne da yake shafi wajen ɗari kusan uku da wani abu ya bayanai akan ka sosai a tsari na malaman hadisi da kuma fikiru. to shi ne nanan musalama radiyallahu ta'ala an matar manzo sallallahu alaihi wasallam take ba mu labari cewa lokacin da wannan annoban ta amwas ta shafi sayyiduna Abu Ubaida a matsayinsa na jagoran yaki istakhlafa Mu'az ibn Jabal sai ya nada sayyiduna Mu'az dan Jabal a matsayin wakilinsa ya zama wakilinsa wanda zai ci gaba da tafiyar da al'amurra na yaki, kafin shi a ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi da shi. Hina shtadda bihil wada'u a lokacin da ciwo ya tsananta ga shi sayyiduna Abu Ubaida ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala anhu. Fasarha nasu ila mu'adin, sai mutane suka fara ihu suka tafi wajen sayyidina Mu'adh dan Jabal suna cewa uduku Allah an yarfa anna hadha dijza ka roki Allah ya dauke mana wannan kazantar ko wannan tsawar ko wannan azabar al-rijizu malaman lugha suka ce in an ce al asali ana nufin al-azab shi yasa ai a cikin al'ummatan da aka halakar akwai waɗanda aka halakar da su da ardijisu eh, to in an ce ardijisu azaba duk da ana amfani da shi ga tsawa qala sai yace innahu laysa bi rijsi ai wannan annobar ba azaba bace walakin da'watu nabiyyikum sai dai addu'ar annabin ku ce wa mautu salihin qablakum sannan kuma mutuwa ce ta mutanen kirki kafin ku wa shahadatun yakhussu Allah bi'a man yasha'u minkum sannan kuma shahada ce wacce Allah subhanahu wata'ala ya keɓance wasu daga cikin ku ya ba su domin daga cikin waɗanda suka tabbata shahidan al'ummar annabi sallallahu ne akwai me akwai waɗanda suka mutu a annoba manzon da sama ya lissafa su a wani hadisi da ya lissafa mutane shida daga ciki akwai al riwaya al-imam ahmad bin hanbal da isnadi ingantacce manzon da sallama yace ma ta'udduna ash-shahida minkum sai suka ce mun ku ci da fi sabilillah sai ce idan لكان شهداء أمتي قليلا أو قليلين ashe shahidan al'umma ta ba su da yawa in dai kawai shahidul ma'araka shi kai ake ɗauka matsayin shahidi to shine manzon sama ya ci gaba da lissafawa daga ciki hadda al-mat'uf wanda ya zama annoba ce sanadiyar mutuwarsa yace ayyuhan nas ya ku mutane arba'u hilalin abubuwa guda hudu man istata'a Allah la tudrikahu wanda ya ga dama baya son su same shi to gara ma annoba ta kashe shi mahiya waɗanne abubuwan ne guda uku qala sai yace ya fi zamanun ya fihi al-batil wani zamani zai zo anna za ta bayyana a wannan zamanin ya zama ƙin gaskiya kin gaskiya shi ake tabbatarwa a cikin al'umma wa ya'ti zamanun sannan wani zamani zai zo yaqulu ar-rajulu mutum zai riƙa cewa wallahi ma ajri ma ana ce ban san ko waye ni ba ban san matsayina ba ni waye ni nabi kenan la ya ya'ishu ala basira mutum ba zai rayu akan wani ilimi ba ba zai rayu akan wani ilimi ba wala ya mutu ala basira sannan mutum ba zai mutu akan ilimi ba to da ka wanda a cikin ku baya son waɗannan abubuwan guda hudu su riske shi to ya fatan Allah ya sa ya shahada a cikin wannan annoba abinda sayyidina Mu'adh bin Jabal yake nufi kenan duk wanda baya son ya kai cikin waɗannan zamanin nukan guda hudu abubuwa guda hudu su same shi to ya roki Allah Allah ya sa cikin shahidai wanda za su yi shahada a cikin wannan annobar ta amwa to da ka sayyidina Mu'adh bin Jabal ya rika addu'a Allah subhanahu wata'ala ya sa cikin waɗanda wannan annoba za ta sa su yi shahada malamai sun tattauna akan wannan mawqifin na sayyidina mu'az bin jabal kamar yadda al bin hajar al-asqalani ya kawo a cikin littafin sababul ma'ud akwai malaman da suke ganin cewa idan annoba ta zo to mutum ya zama ya nemi magani ya fi a nemi maganinta a magance ta ya fi fiye da mutum ya addu'a ya ce Allah ya sa shi ya shahada a ciki suka kafa hujjoji daga cikin hujjojin suka ce tamannin mauti la ya juzu fi la mutum ya ce Allah ya sa ya mutu bai halasta ba suka ce to annoba ta zo ka ce Allah ya sa a tafi da mutum ya ce Allah ya sa ta tafi da shi ya shahada suka ce bai halasta ba domin babi ne na tamannin mauti na tamannin mauti wanda kuma musulunci ya hana don su mace la ya tamanna yanna ahadukum al-mauta li dhurrin asabahu har ma yake cewa fa in kana la budda fa'ilan falyaqul allahumma ahyini ma alimta al-hayata khayran li wa tawaffani idha alimta al-wafata khayran a gefe guda wasu malamai suka ce a ya halatta domin ai manzon Allah sallallahu alaihi ya halatta a nemi shahada manzon sa mai ce man sa'ala Allah ash-shahadata mukhlisan min qalbihi nala manzilata shuhada'i ko ballaghahu Allah manzilata shuhada'i wa in mata ala firash to daga suka ce ya halarta mutum zai iya addu'a to daga mawkifin sayyidina Mu'adh bin Jabal nan ba mawkifi bane khatihi mawkifi ne musibi mawkifi ne na daidai bai yi kuskure ba ya dace da sunna domin ka roki Allah subhanahu wata'ala shahada ya halarta. ko da mutum bai mutu a wannan annobar ba to in ya ci gaba da yin wannan addu'a Allah subhanahu wa ta'ala zai kai shi matsayin shahidai wanda Imam Hajar ya kawo magana da Imam Al-Anbari da ya kawo fassararwa ake ce ma shahidi ya kama ganganu sun kai wajen goma sha biyar a game da me shahid me yasa aka ce ma shahidi shahidi wanda suka ce li annahu yashhadu al mala'ikata inda mautihi zai ga mala'iku sun zo masa a lokacin da zai mutu wasu suka ce li annahu yashhadu lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'yau al-qiyamati bi annahu mata ala al suka ce ah, mutum da sama zai masa shaida cewa ya mutu yana da imani wasu kuma suka ce a'a abin nan mala'ikata, al-mala'ikata hina mautihi wa da mautihi zai ga mala'iku a lokacin da yake da rai kuma lokacin da zai rasu kuma bayan ya rasu ma zai ga mala'iku to sun sun faɗi maganganu masu yawa a game da shahidi mun fahimci wannan ai to to sai suke cewa a wannan babin ya halatta mutum ya roki Allah ya ce in annoba ta zai ce shi ma Allah ya sa wannan annobar ta zama sanadiyar rasuwarsa domin ya samu shahada ba kuskure ba sannan kuma ya halatta a yi magani shi kuma yin magani من باب الأخذ بالأسباب وأن مسلم في كل يأي أمرني دا الأخذ بالأسباب هنا شن عقيدة أهل السنة والجماعة الأخذ بالأسباب أتكين تحقيق الإيمان بالقدر أقول الأخذ بالأسباب متيني هو ده سبب إن ألا ياسع وأن سبب النار كرفي شيء نسيه هو شن سبب يومين شو تا سببين قد جعتي ما جنيكم سببين يا شيبة kuma kaddara to da haka dukkan su kaddara ne daga Allah subhanahu wata'ala al-imam ibn al-qayyim alayhi rahmatullah yake fada a cikin littafin sa mai albarka kullu al-faqih huwa man يكتشيوا al-qadra bil هو wa يرد al-qadra bil القدر shine fassara فسر fassara magana مغنى umar a wannan مسألة al-imam malik ya a cikin al ana cikin wannan yakin sayyidina umar ya zo zai kawo ziyara bilad sha domin ya ga sojojin musulunci ya take sun zo gab da za su shiga garin sha sai aka ce inna bishami da fa'ulan ya a sham akwai annoba fa ana ta mutuwa abban annabin sama da yawa ma sai da su sai na umar ya ce to yanzu ya zami Ki sai mu koma sai mu koma ce to amma dai mu dakata a cikin mu wane ne ya taba jin abin da annabi sama ya faɗa a game da annoba sahabbai suka yi shiru can sayyidina abdurrahman ibn auf radiyallahu ta'ala anhu yana baya sai ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan annoba ta sauka a gari to wanda yake ciki kai ya fita wanda kuma bai shiga ba kai ya shiga kenan sai na umar ya ce to shi kenan zai mu koma sai wasu daga cikin waɗanda suke tare da sayyidina umar sai suka ce ana firru min qadrillah sai yanzu idan muka koma baya fa mun gudun makaddara Allah kenan sai sayyidina umar ya ce bala na firru min qadrillah ila qadrillah za mu gudun makaddara Allah ko mu faɗa ma wata kaddara Allah domin aiki ne da sunna ba mu da tabbas din idan ba mu shiga ba cutar ba za ta iya samu mu ba sannan ba mu da tabbas din idan muka shiga cutar nan za ta iya samu mu ko ba za ta iya samu mu ba so daga duka muna rayuwa ne a ƙarƙashin ƙaddarar Allah tunda manzo Allah sama ya ce kada a shiga to kada mu shiga al-imam ibn al bar yana sharhin wannan hadisin a cikin al yake cewa hadisi ma'anarsa a fili take musulunci yana da ka'ida ta kai da baka cutu ba kai da baka cutar ta riga ta same ka ba to kada ka je kai muhalafa kai mu'amala kai ta cakuɗeɗeniya da wanda cutar ta kama shi kai kuma cutar ta kama ka shi kenan sai zama cuta ta yaɗu da yawa kenan sannan idan wanda yake ciki ya fito zai je wajen waɗanda ba su da ita ta sanadiyarsa Allah subhanahu wa ta'ala zai iya yada wannan cutar to shi ma sai aka ce ya zauna a nan ya zauna a garinsa in Allah ta'ala ya kaddara za ta kama shi za ta kama shi in Allah bai kaddara ba za ta kama shi ba shi kenan sai ta zo ta wuce ta bashi kamar yadda mutane da yawa suka tsira a ba'unu amwat kuma da yawa suka mutu mun gane a to wannan mawkifin sayyidina mu'adh bin jabal radiyallahu ta'ala anhu kenan موقفين المتوكلون إيه. وعن عبد الرحمن بن ضم قال وقع الطاؤون بالشام النوباتا أبقى بلاد الشام فخطب الناس عمه بن العاصي هي سيدنا عمه بن العاصي يما متاني خطبة يما متاني خطبة فقال سيدي هذا الطاؤون رجس لونن النوبة عذاباتي fafirru minhu fil awdiyati wash-shi'abi yace ku gudu ku je ku shiga cikin kwararo wash-shi'ab da hanyoyi ko lunguna na dutse fa balaga zalika sharhabil ibn hasana sai labari ya kai ma sharhabil dan hasana sharhabil ibn hasana sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne yana ne daga cikin da suka mutu a wannan annoba yana cikin alladina matu fi ta'uni amwas shar habibu ibn hasana yana cikin su ghadiba da labari ya zo masa sai ya gushi, ya fusata waja'a yajurru thawbahu yazo yana jajjifafin sa irin bai gama ma shirya wannan ba ya fito wa da'alahu fi yadihi hatta kalman sa suna hannun shi fa qala yace fahimtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi na kasance tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam walakinnahu rahmatu rabbikum annoba da kuke ganinta rahmatu rabbikum rahama ce ta ubangijinku wannan ya tabbata a cikin hadisi manzo Allah ya tabbatar da cewa annoba rahama ce me ake nufi da rahama idan ta afku Allah subhanahu Ta'ala zai yi amfani da ita dan ya kankare ma mutanen da suka shafu da ita zunubinsu kaga rahma kenan sannan wa da'watu nabiyikum sannan kuma addu'ar annabin ku ce annabin ku yayi addu'a Allah madaukakin sarki ya sa shahidan al'umman ta yawa to daga cikin hanyoyin da za a samu shahidai to akwai annoba da Allah zai rika jarraban mutane da ita lokaci bayan lokaci أما الزالة الإسلام يأتي موت أمتي بالطعن والطاعون موت أمتي بالطعن والطاعون متوى الأمة كذات يويتا بالطعن تحن يرسوكا وتياج والطاعون سننكم جعل نوبة ألا مروا بكيسة يا تبتل بحق ذات فارعش الأمة من ذن ألا صلى الله عليه وسلم وفاة الصالحين قبلكم سننكما متانين كركي لسك دباتا كافنكو سوماتون كتنشي النوبات كهشيس فبلغ ذلك معاذا سي لمن مغلد دشغي حبيل كوشر حبيل ابن حسنة سيتقيم سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه فقال سيتي اللهم اجعل نصيب آل معاد الأوثر يا الله كسنيا ربن إن جدن سيدنا معاذ بن جبل يقسم شي ربوني تككي من يوى أسكن ونن النوبة واتوك الله يا أزر تافد شهادة شيني همال يا أجا نمبا أقسيكي شوى كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عضال الداعي annabi sallama ya kasance yana roƙon Allah ya tsare shi daga cuta mai kisa ita ce hudal ma mu'azu وإنما طلب معاذ معاذ بن جبل الإصابة بهذا shahada. Sai dai سيدي na mu'azu ya nemi Allah madaukaki sarki ya sa ya zama yana da wannan ciwon ko annobar saboda yana neman shahada kuma ya halatta dama a nemi shahada kamar yadda muka ambata mutum ya rika addu'a cewa Allah ya sa ya mutu yana shahidi yasa ai kaga shi kanshi Annabi sallama ai a cikin fada'i din sa mata shahida manzo Allah sallallahu malamai suna tabbatar da cewa tufiyar Nabiyu sallallahu alaihi wasallam shahida annabi sallallahu ya rasu a matsayin yin shahada saboda saboda guban nan da wannan ba yahudiyar ya sa masa a haibar ya ci ya haka ya sa a baki haka mala'ika jibrilu alaihi salam yanzu ya faɗa masa manzon sama ya wakar. zan sama duk lokacin da ciwo ya tasan masa sai ya ce ba bai gushe ba har yanzu yana jin wannan gubar tana taso masa to daga cikin wanda ake fatan yin shahada akwai almasu mutumin da ya mutu ta sanadiyar guba mun gane an kashe mutum ta sanadiyar guba ana fatan yin shahada mun fahimta to sai na mu'azu bin jabal yayi wannan addu'an ne saboda neman shahada a wurin Allah ta'ala kuma Allah madaukaki sarki ya amsa addu'arsa فماتت ابنتاه هي يانتا ماتا غدا بي suka fara rasuwa فدفنهما في قبر واحد سيدنا معاذ بن جبل يمس قبري داي يرفي سو قبري داي يانتا غدا بي ماتا وفين ابنه عبد الرحمن سنن كما سي عبد الرحمن بن معاذ بن جبل شيما الله سبحانه وتعالى يدربيشي da ان musiba ta annobar ba amawas فقال يعني لابنه لما سأله كيف تجدك sai ya ce ma ya ce ma ɗansa lokacin da ya tambaye shi ya ce masa ya jikinka ya jiki balarabe laraba in za su tambaya ba su cewa kai fasiha wannan larabcin Najeriya ne ko kai fasihatuka ko kuma wanda ma shi ce kai faljism wannan Hausa kawai mutum yayi abinda laraba suke faɗi suna cewa kai fa tajiduka Eh, kaifata jiduta ya jiki shine larabci al-arabiyyatul fusha ai manzo Allah a a hadisin a hadisul ifki aina na shi ta faɗi haka ta ce manzon Allah sallama ya kasance idan ban da lafiya yana haba haba da amma a wannan lokacin sai na fahimci manzo Allah sallama baya haba haba da sai dai ya leko kofa taki haka ya yaye labule ya ce kai ba ta ji duka ya jiki shi kenan sai ya ka kai ba ta ji duka kenan ko namiji fa ko mace in namiji ne sai a ce kai ba ta ji duka in ko mace ce kai ba ta ji duki mun gane qala sai ya ce الحق من ربك فلا تكن من الممترين الحق من ربك فلا تكن من الممترين sayyidina mu'az bin jabal yace alhaqu min rabbik eh, ko kuma shi dan yace alhaqu min rabbik gaskiya ba ta zo daga ubangijinka fala takun min almumtarin kar ka zama cikin masu musu gaskiya nan ya fassara ta a matsayin mutuwa eh, eh, gaskiya nan tana nufin ya fassara ta da mutuwa amma a ayar asali ba mutuwa take nufi ba ko qala satajiduni insha Allah min as-sabiri insha Allah za ka same ni cikin masu hakuri satajiduni insha Allah min as-sabiri da sanne za ka same ni cikin masu hakuri mun gane yanzu wa tu'ila mu'adun fi kaffihi ana nan ana nan shi ma sayyidina mu'adh ibn jabal radiyallahu ta'ala anhu sai wannan cutar ta same shi a hannunsa فجعل يقلبها سيرت أجويها لنس حكا ويقول إلى هي أحب إلي من عمر النعم في والله وأن يقص وجواء جرين في يدا جا جا يراقما ما تصعد فإذا سري عنه قال إذا أكياي مثلا يتنجي سوكي قال سيتي ربي غمّ gammaka fa innaka ta'lamu anni uhibbuka rabbi ya Allah gumma gammak ya Allah ka dauke hushinka a kaina fa innaka ta'lamu anni uhibbuka ya Allah kai ka san ina son ka wara'a rajulan yabki sayyidina mu'az ibn ya ga wani mutum yana kuka Fala sai ce ma yuki me kake kuka Fala ma abki ala dunyan kuntu usibtuha minka ko asabtuha minka ce ba ina kuka bane dan wata duniya da na sama a wajenka walakin abki ala ilmi allazi kuntu usibuhu minka ce wallahi ilimin da nake sama nake ba kuka in karatu shi kenan shine dai daga cikin salaf yake cewa Mama مات عالم إلا وقد سلم من الإسلام سلمته shi ba wani malamin addini da zai mutu a cikin al'umma fa ce kamar an je an fusgo an finciko ko ko an ballo wani ginshiki ne daga cikin ginshikan musulunci shi wani mai hikima yana cewa ta'allam marraziyatu faqda mali wala shatun tamutu wala baliyu ولكن الرزية فقد شخص يموت بموته خلق كثير قاعدة كده ba musiba ba ce don an rasa cinkiyar banza da za ta fata ko kuma rakumi ko kuma a rasa kuɗi babban musiba ita ce a ce malami ya ma wani babban mutum ya mutu wanda ta sanadiyarsa mutane da yawa za su mutu malamai suna cewa al'alim yahya bihi al'alam malami da shi duniya take rayuwa suna cewa idza mata alimun mata al'alamu idza mata alimun mata al'alamu idan malami ya mutu to duniya ta mutu kuma yana cin alamomin tashin alkiyama ai manzon ta sama ya faɗa ne yake faɗa qala sai yace la tabki yace kada kai kuka fa inna ibrahima salawatullahi alaihi kana fil ardi wa laysa biha ilmun fa atahu Allahu ilma ai annabi Ibrahim alaihi salam ya kasance a duniyar nan ba ilimi Allah ya bashi ilimi fa in ana mitu yace idan na mutu fatlubil ilma inda arba'ati to ka tafi wajen manya-manyan sahabban annabi salama guda hudu ka karbi ilimi a wajensu abdullahi ibn mas'udi abdullahi ibn mas'udi yana nan ka je ka karbi ilimi a wajensa وسلمان الفارسي كتربي لمي وجن سلمان الفارسي وعبد الله بن سلام سنن كما كتربي لمي وجن عبد الله بن سلام وأويمر أبي وأويمر أبي الدرداء أبو الدرداء لنا لنا ما يدشي أمطين لا ما يدشي أمطين استئنافي وأويمر أبو الدرداء شيء أما يا يا يا عند أربعة عبد الله بن مسعود وسلمان الفارسي وعبد الله بن سلام وعويمر وعويمر أبي الدرداء شيء تربيل مي أو جنس والنبي الإمام البخاري يبتدي إذا أشير التاريخ الصغير آه، أبنا أتكي أقي رواية أتكي أقي ونراوي ذلك المتشهر ضعيف يا كادي قائدة ما لم يسنى سوى يعفى سيرة ما لا يعفى في الحديث فلت أعطيه wasu riwayoyin da suka goyi bayan wannan eh. wannan dai na nuna sayyidina mu'az bin jabal Allah ta'ala an yana ban kwana da duniya kuma kamar Allah madaukakin sarki ya nuna masa cewa zai bata sannan wannan na nuna mana yadda sahabban Allah sama suke girmama junansu suke ma shaida mai kyau nan gashi ya masa sahabban Allah sama guda hudu shaida wanda suke kusa kusa da shi ya ce in ya mutu to ilimi bai mutu ba za a ci gaba da yin ilimi ma dama waɗannan sahabban suna da rai ya lissafa su وعن الحارث بن عمير قال إني لجالس عن معاذ وهو يموت أرويت لك وانا يكي yana zaune a wajen sayyidina Mu'adh ibn Jabal a lokacin da sayyidina Mu'adh dan Jabal radiyallahu ta'ala anhu ji rasu wa huwa yughma alayhi wa wa wa yufiqu sai ya suma sai ya farka فقال سيتي اخنق خنقك فو عزتك اني لأحبك سيدنا معاذنا سوى شاكيني نارن دبوايك يا الله ني انا سنك وبعد رحلة مباركة ساهم خلالها معاذ بالنصيب الأوفر بالي شي باين تفيا مي طومي البركة واتش اشكنت سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ya ba da gudunmuwarsa bin nasibin aubar da rabo wanda ya kasance cikakke fi bina isar haqqi wajen gina benen musulunci wa hadami bunyanil batili da kuma rusa gini na banna bahisan an shahada fi sahatil kitali yana mai bincike akan yin shahada fi sahatil kitali a fagen jihadi fanalaha ala firashi sai gashi Allah mu da kuzi ya kaddara masa shahada a zaune a gida a kwance akan شمفتسا شين بلغه الله منزلة الشهداء وإن مات على فراشه وكان أمر الله قدرا مقدورا كما الأمر ألا قدر سوت أخي قدر فرحم الله فرحمك الله يا إمام العلماء ما لن يمسع الدعاء يسي ألا جكن قيان إمام ما نمي وأجزل لك الصواب والعطاء ألا مدوك تسركي يقوى ما مكلادة لساك مقومي يوح وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سيدنا معاذ بن الجبل يا غطاء شكرا تبو مشاتق الزباين هجا شكرا تبو مشاتق الزباين هجرا أولا شكرا ألا ملوك تجيك تفخر سيدنا معاذ بن الجبل رضي الله تعالى عنه تولى أن يبدأ كسمة ساعون أموات Allah maɗaukacin sarki ya ba mu ya kara mana son su a takaice a cikin fawaid na sirar sayyidina mu'adh bin jabal sayyidina mu'adh bin jabal radiyallahu ta'ala anhu rajulun jama'a bayna al-ilmi wal mutum ne da ya hada ilimi da jihadi iliminsa bai cutar da jihadinsa ba jihadinsa bai cutar da iliminsa ba sannan wannan na na nuna mana rajulun jama'a bainal ilmi wal ibadati wal jihadi ga jihadi ga ilimi sannan kuma ga bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma quwwatul iman wannan na nuna mana karfin imani na sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam musamman shi sayyidina Mu'adh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu sannan kuma sayyidina Mu'adh bin Jabal mutum ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi ba mahuwanci ba baya ruwa ilimi sannan kuma baya ruwa abinda Allah madaukakin sarki ya bashi duk da baya cikin masu dukiya a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara mana san waɗannan sahabbai ya ba mu ikon koyi da su daidai gwaggwado sannan kuma waɗanda suke ɓata su suke faɗa da su suke gaba da su Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryatar da su insha Allah ta'ala a karatunmu na gaba za mu tashi sirar sahabi na 29 shine sayyidina sa'ad ibn mu'az radiyallahu ta'ala anhu الذي احتز عرش الله تعالى لموته بسم الله الرحمن الرحيم فيقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله wal maqsud mana yana mana bayani akan dalail ta'zim al-amri wan nahy in ba manta ba al-imam al-qayyim mana bayani akan cewa daga cikin alamomi alamomi na kana girma umarnin Allah da halinsa ألا يستغفل الإنسان مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جاسيا mutum ya zama kada ya zama kawai shi ɗan bi ta zaizai ne ina ina sauki yake ina gara ta take jita ta yadda kawai zai zama busasshiyar gara ta yake ne ba da'iman yuridu an yaji da awamir islami wa nawahiyahu ganimatan barida, wa baydatan maqshura wa lukmatan sa'iqa kawai noma mai daɗin hadiya musulunci duk inda babu taushi to shi ba sha'ana wannan alama ce ta mutum bai girmama baya girmama umarnin Allah amma mai girmama umarnin Allah ya yarda da cewa inna dina yusuf amma kuma la yastarfidu bi tasabbu'i rukhasi ko a gefe guda kuma sai ce wal maqsudu ci gaba abin da ya nufi Allah ya tarakhasa tarakhusan jashiya kada musulmi kullum ya zama shi burinsa shine neman garabata garabatan nan wacce take butaciya wacce ba ta da dalili wa min zalika daga cikin wannan annahu rukhisa lil musafiri an sauƙaƙa an ba da garabata ga matafiyi fil jam'i bayna as-salatayn inda al-huduri akan cewa idan mutum ya biyu ne shi ya haɗa sallah biyu lil da uzur inda uzur biyu an ba shi ruksa an ba shi irabansa ya haɗa salloli guda biyu a zahar da la'asar ko ya haɗa magriba da isha'i وتعذر فعل كل صلاة في وقت حال مواصلة السير ya ce abin da ake ɗaukar shi a matsayin uzuri shine ya kasance ba zai iya aiwatar da kowace sallah a kan lokacinta ba zai muwasalati sai saboda yana son ya ci gaba da tafiyarsa al-imam al yana so nuna mana da aka ce a haɗa matafiyi an ba shi damar ya a zahar da la'asar ko ya haɗa magriba da isha'i to idan ya kasance ne ala zahari sayyi idan ya kasance a halin tafiya amma idan nazala manzilan to shi al-imam baya ganin a hada azhar da la'azar baya ganin a hada magriba da isha'i har ma a cikin hujjojin da waɗanda suke da irin wannan ra'ayin kamar al-imam suka kafa suka ce manzon Allah sallallahu alaihi ya zauna a Mina a Mina kwanakin da yayi yana yin kaso amma ba yin jambo inda yana zaune ne ran takwas ga wata yau wutar wuya ya je mina bai hada azhar da la'asar ba bai hada magriba da isha'i ba salla kulla wahidatin bi waqtiha ko wata salla yayi ta a lokacin ta haka a cikin ayyamut tashriq goma ga wata yawmul adha kenan manzon zuwa bai hada salla ba sannan al-yawmul hadi ashar cikin ayyamu tashriq as-salata ba zan tsawo bai hada talla ba haka ne yau mutane thani ashar haka ne yau mutane thalith ashar ath liman ashar eh, liman ta'akhkhara to sai suka ce haka sai ce to wannan na nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan yana zaune a gida ko yana ko tafiya yayi amma ya ji zango ko yana zaune to ba zai hada sallah ba amma yana yin kaso mun fahimci wannan magana tasa ko shi annabi mu kai yana ganin nan haka nan kawai mutum ya kai garin da yake son ya je sunansa dai matafi amma ya kai garin da yake son ya je shi kenan kawai zai ce bari ya rika azhar da la'asar a lokacin daya ko ya rika magriba da da isha'i a lokacin daya to nan al-imam al-qayyim yana ganin wannan at-tarakhusul jafi ne kawai cin banza mutum yake son ya mun fahimta ai sai yace wa ta'azzurun nuzuli aw ta'assuhu alayhi ko kuma ko abin nan tsayawa cin zango ya zama ya zama ba zai yiwu a gare shi ba ta'azzur ba zai yiwu ba aw ta'assuhu alayhi ko kuma ya masa wahala yace fa idza qama fil manzil al yawmayni was salatata idan ko matafi ya kai wani wajen da zai yi kwana biyu ko kwanaki uku au aqama al-yawma ko zai kwana daya fa jama'a baina salataini ya hada tsakanin salloli guda biyu la mujiba lahu da abu dalilin da yasa ya hada sallah litamakkunihi min fi'li kulli salatin fi waqtiha min ghairi mashaqqati domin yana da ikon da zai yi kowace sallah a lokacinta min ghairi mashaqatin ba tare da shan wahala ba yace fal jam'u laysa sunnatan ghasibatan shi hada sallah ba sunna bace wacce take ghasiba wacce take hada da kowace sallah kama ya addafi da afsaul mutajirina kamar yadda mafi yawancin matafiya suke kudurtawa anna sunnata safarin jam'u suna ɗaukar cewa sunna ce a tafiya a haɗa sallah sawa'un wujida uzrun aw lam yujad ko da uzuri ko ba uzuri yace bal jam'u rukhsatu hada sallah fa gara ba ta wal qasr sunnatun ghafibatun amma qasr ta kaita sallah wannan ita ce sunna wacce take ratiba wacce take haɗe da kowace sallah fa musafiri sunnar da aka saba masa yi qasr rudariya sallah ne raka'a hudu ya mai da ita biyu sawa'un kana lahu udrun aw lam yakun ko yana da udri ko bai da udri kawai da zarar mutum tafiya yake yi duk rubaniya sun sanni ha, zai mai da ita biyu wa amma bai bayna as ne. amma kaga Haɗa salloli guda biyu fa hajatun bukata ce ke sa a yi haka wa hukumatun kuma garaba ce idan akwai wannan hajar fa haza launin wa haza launin kasu launin ta daban kasu launin sa daban jam'u launin sa daban kun fahimta wannan ɗaya daga cikin fahimtoci ne na malamai wanda suke ganin babu alaƙa ta tilas da za a haɗa kasu da jam'u kullum. Kun gane a shi. Wasu kuma malamai suka suna cewa kullu sadakin jazafi hal qasru ويجوز فيها الجمع تستندد يا هلست اي ما تقصو تو سنا غني يا هلست اي جمع بغاني اما ليس كل صلاة جاز فيها الجمع كما يجوز فيها القصو تقول تسلى بتي اخي على اخي تيا على الجمع كما زاي قصو يوم اقع الجمع في المطر هل يقصره fil matar amma kaga yujma'u fi al-ma'arata ana hada sallah a fagen yaki kuma a aikatu ko yuqsaru wa yujma to haka yujma'u wa yuqsaru fi safar to amma shi na Imam al-Qayyim sai yace idza wujida uzrun aw ta'assur idza ta'addarat as-salatu أو إذا تعذر أداء كل صلاة في وقتها أو تعذر إذا يكسن شيء فزير يوعي قوة سلا ألوك في تبصمه لذاب جفية قوة من جفية ko kuma ya kasance tsayawar a ce za a yi kowace sallah a lokacinta akwai wahala a ciki. Mun fahimta a ciki. wannan wannan fahimta ce mu sani akwai saɓani a wajen malamai akwai akan wannan. amma sha imam babu kayyin fahimtar da ya tafi akan ta kenan ba kowace hasu ake macen ku sai idan an samu uzuri da zai hana misali yanzu za mutum zai shiga motar da za a tafi Legas uzuri ne wannan ba za a tsaya ba kenan sai mutum ya hada azahar ɗinsa da la'asar ɗinsa a shiga da tafiya in an zo an ci wani zango ba kuma an sauka ba kenan ga baki daya lokacin magriba yayi sai ya jawo isha'i sai ya hada ta ya yi sa a lokacin ya yi magriba sai ya isha'in sa fahimta al-imam al-qayyim rahimahullah ta'ala ce mun fahimta wannan bayanin hata ta yayi shi a cikin littafin Zadul Ma'ad ya hadi khairul ibad to shine zai yake cewa wa min hada daga cikin wannan anna shib'a fil akli rukhsatun mutum ya koshi a cikin cin abinci hukuta ne da ba ta ci ghayru muharrama ba a haramta ba fala yanbaghi an yajku al abdu fiha bai kamata bawa kuma ya matsa ma kansa ya zafi akan wannan ba hatta ya sila bihi shib'u ila haddi tuhmati wal imtila tunda an ce mutum ya ci ya koshi ba laifi bane to shi kenan sai mutum kuma ya ce a ah, to bari kawai ya ta ci har ya kai shi zuwa ga addukuma ya mugun ci wajen fila cikin sa ya zama ba masa kasin ki fa ya tsallabu ma ba ba ba ba ba ba fa ya tsallabu ma ya sirfu bi hisba'ama shi kenan sai kuma yana neman ya je kuma da abinci. amai zai yi ya rage ko kome fa ya kunu fa ya kunu hammuhu sai ya zama dimmarsa kawai cikin sa qabla al-aqli wa ba'dahu bayan kafin ci ko bayan ci kawai shi tunanin sa kenan da ya ga abin da ya ci shi ne qabla la'akari wa ba'dahu da ya ga abin shi ya ci saboda hujjarsa an ba da sauki an ce mutum ya cika cikinsa wata ranyar koshi sosai ba laifi ba ne amma abin da ake son mutum ya zama shi ne ya zama ya kasa cikinsa gida uku amma wata rana mutum ya cika cikinsa ya koshi sosai ga baki ɗaya wannan ba laifi bane falyan bagi lil abdi an juwa malam ya ce ya kamata ga bawa ya je wani wa ya shi a kuma ya koshi wa yada at'ama huwa yashtahi mutum ya bar abinci alhali yana yin abinci ba sai ya koma kuma yana kyama abincin ba kaga wajen mutanen ma haka take sai sun ji ba su sha'awar abinci kuma sannan suke barin a ana son ka ba abinci ne alhali kana son shi wa za mu qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam ma'aunin da mutum zai gane ya aiki da wannan shine fatan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ce sulukul li ta'alihi mutum ya kasa cikinsa gida uku sulukul li ta'alihi kashi na farko ya ba abinci wa sulukul li sharabihi kashi na biyu kuma ya ba shansa wa ne na fasi ɗayan kuma ka sanya ba numfashi al-imam a cikin littafin sa at-tibbun da imam al-qayyim din a cikin littafin sa zazin ma'ad ko at-tibbun nabawi mujalladin da aka ware a zazin ma'ad wanda ke bayani a kan magunguna Ya ce wannan ita ce asalin maganin kowace cuta a duniya shi ne burda da ce fa hubba makhmasatin sharrun minan ad-dukhami ya kamata ka juya ne ka ce fa rubba makhmasatin khayrun min ad akwai yin wadda ta fi koshi alhairi fa rubba makhmasatin shi ya ce sharrun ne ko ba ba ka bane masu burda sharrun minan ad ya ce ko shi haka mai burda ya ce haka busiri ce. to kai sai ka juya ka ce fa hubba maqmatatin khayrun min al dukhal akwai yunwar da ta fi koshi alkhair yunwar da za ta baka da lafiyar ka, kuma ka samu nishadin yin bauta ga Allah subhanahu wataala ta fi koshin da za ka je kai kuma ya sa kai ka cuta a jikinka sannan kuma ka kasa yin ibada ga Allah subhanahu wataala wanda duk zai fiye iya fahimta wannan shine mutumin da ya azumi ya cika cikin sakat ba zai iya tashi kuma ya tarawihi ba kalla ma kake samun mutum ya ci abinci ya kat sannan kuma ya iya tashi tafi je ibada sannan kuma ga ciwo da wannan abincin da mutum yake ci ba ka'ida yake haifar masa a cikinsa wanda bincike na zamani na likitanci na tabbatar da jullu cututtukan da ake samu yanzu ta hanyar abinci ake samun su har da kansa har da kensa wannan kensa da wannan sirfan da ke damun mutane har da koshi na jawo kensa koshi ai ta cin abinci ba ka'ida ai cikin abin da suka bada ko jiya jiya nake karantawa suke cewa kensa ta yi yawa a cikin al'umma a duniya ana samun mutane na kamuwa da ciwon kensa da shekara don mutane miliyan ashirin mutane miliyan ashirin suke kamuwa da ciwon tenta a duniya suka ce to abin da suke ba da shawara wai a rage shan barasa iya sannan da sigari sannan kuma abu hanyoyin da za a yi maganin kiba su mai gida kiba sai ku gane ولا يجعل الثلاثة الأثلاث كلها للطعام وحده الإمام القيم يتي هذا متين يسن يدك أكو كسو أكو الثلاثة الأثلاثة uku ukun da aka ce ya raba su gida uku to kai ya mai da su kulla haka baki ɗayan su jibba'ani wa da wudan abinci kawai kada mutum ya haka a'a ya ba ruwa hakkinsa sannan ya ba numfashi hakkinsa in zai ga mutum ya zauna saboda kiba numfashi numfashinsa ba sama sama za ka ga mutum yana yi wannan cutar da zuciya ne fa zuciya ke kai ke kara ma aiki ita ake kara dora ma nauyi shi kenan sai kuma bugun jini ya yawa shi ke sai damuwa ta su to kaga wannan likitanci ne na musulunci musulunci ya ba da wannan ka'idar shi yasa akwai ajali ke cewa inna qaumun la kudu hatta juwa mu wasu mutane ne da ba ma cin abinci har sai mun ji yunwa in mun ji yunwa sai mu ci abinci malam sai ce wa amma ta'ribul amri wa nan tun malam yana mana magana akan rukusa ne wuce gona da iri akan neman rukusa abinda aka bada sauki za wanda suka suka suka san ka'ida usul fiqh ko ka'ida fiqhiyya suke cewa ma ubiha lil darura fi yuqaddaru bi qadriha wannan ka'ida suna da aiki a nan duk abin da da ba halal bane sai aka zo aka ce to lalura ta sa ya zama halal to to wannan yuqaddaru bi qadri darura abin nan da aka halasta maka to za a kaddara shi ne gwagwadon lalurar da ake ciki ba a ce kuma ka wuce lalurar ba shi yasa malaman fikihu suke cewa da mutum zai zo lalura ta sa shi ya ci mushi ya halatta ya ci mushen nan har ma ya yi guzirinsa idan ya kai gari ko bai samu abinci ba in ya kai gari inda mutane suke to ya haƙa rami ya dusna wannan mushen domin a nan zai samu abinci ko ba bai sama ba a hannun mutane mutane ya je wajen su ya bara Bara ta halatta a gare shi a nan tafi ya bai shi mun gane ai ba zai ci ato ai ko da na shigo cikin gari ni gaskiya ba zan iya bara ba a'a muna ta tuzu lahu mas'ala ya halatta ya bara nan bara ta fi cin mushi an halatta masa cin bara ya yi bara fiye da ya zai na cin mushi kaga wannan kenan to haka ruksa duk abin da aka ce sauki ne rahusa ce da sa ce shari'a ta bada to shi ma kuma za a kaddara shi ba a ce ka wuce gona da iri ba duk abin da aka ce ruhusa ne to ko ba a ce ka wuce gona da iri a wajen yin sa ba an ba da dama a yi to ka bi ka'ida ta shari'ar musulunci ka tsaya wa qimul wazn bil qist wa la tuqsimu al mizan kada kai ifrati a ciki kada ka zarta iyakan inda aka tsaye da kai a neman rukusa مبين سعيد وأما تعريض الأمر والنهي للتشييد الغالي وأجيز الهجامة متون كما تيز ما يجيب الأمر ومغنى الله والنحي ده أننسى للتشييد الغالي أننسى أننسى وابتك هو كمن يتوسوس في الوضوء كمن متون نتيز بارع الولاي عواجي ينا الولا ينا وسواتي كهو أفسكتها أما كو سيريك أجل ai kawai bai wanke fuska ba sai ya dawo ya wanke fuska sai ya tafi kusa da kafa ya ji zai wanke kafa sai shi zan ya sake masa wasu wasi sai ce ai bai wanke fuska ba ya kuma wanke fuska sai ya tafi ya je zai wanke kafa sai ya sake dawa sai ya ma gama alwalan kwata kwata ya je zai shiga masallaci sai shi dan ya ka masa wasu wasi a zuciyarsa ya ce ai ma ki ɗaya da ya shiga bayi bawali ya zama masa a wando mu wasu shi ke mu wasu wasu bala'i ne ciwon waswasa al-imam al-qayyim a cikin littafin sa igasul lahfan yayi bayani mai tsawo a game da da'ul waswasa yace ya ga mutanen da wannan ya kai su zuwa ga kafirci da'ul wasa ya ga mutanen da ya kai su ga haukacewa ga baki daya suka zama mahaukata tibiran da'ul wasa. ciwon wasi yana shafan mutum har ya kai ga aqidan mutum in mutum yana yin wasu wasi a game da abin da ya shafi mu'amala ya koma yana wasu wasi a game da ibadarsa ga Allah ya koma yana wasu wasi game da aqidarsa ya koma yana wasu wasi game da wujudullahi ta'ala shin ma wai Allah akwai shi shi dan zai kawo masa wannan a cikin zuciya kuma ya masa kane kane a cikin zuciyar shi sai mutum kawai kuna sallah da shi kawai sai ka ji ya ce Allahu akbar ba sallar gawa yake ba ba sallar idi ba sai ka je ka barbabi wajen guda nawa na sha ba ku wannan labarin wani ya zai same ni da yin wannan matsala sai na ce masa kabudu kake yi ko in irsayi a sallarka ya ce kabudu yake na ce to ya za ka samu wasu wata na ce yanzu ga mu tsaye da kai haka kai ya ce a? na ce to duk lokacin da ka tsinci kanka a cikin masallaci ka ga hannunka a haka to ka ɗauka kai ka Kabiru da ko liman kake bi ko kai kake sallar ka amma in ka je ma shedan to sai ya sa ka kai kan bari talatin a gama sallah ba kai ko ɗaya ba shedan ne sai mutum ya je bayi sai zo ya ce maka wani ya je bayi in ya miƙe waje ya sa wando sai ya ji bawali ya daga masa a wando shi mu wasu mutane wannan ko ko mutum yana sallah ko sai ya ji wai dubarar na masa sanyi kawai ana hura masa dubara in yi sujada zai ji kawai sanyi a cikin dubararsa shi bai ji doyi ba shi bai ji kara ba ya wasu wata ciwon cuta ce ta wasu wasi ta kama mutum dan ne yake son gaba ki ba ma mutum ibadarsa ciwo ne wannan mummunan ciwo to sai mutum ya kai ga wasu wasi mutaghaliyan fihi ya zama ya ketare iyaka a game da wannan حتى يفوت الوقت حق الوقت يا وتي أعد ولا سيمتني لها أغم ذلا أو يغجل تقبيرة تقبيرة الإهرام هو كما كان متين يجي كما يمي تقبيرة الإهرام هذا ما نجي بلا ما نقول إلى أن تفوته مع الإمام قراءة الفاتحة حري زما قراءة الفاتحة يا قوة شما سبيتام ومدار دليما أو يكاد تفوته الركعة ko kuma ma gabaki ɗaya a ga raka'a ta kubuce masa au ya tashaddadu fil war'i bi nan ya zama magana kan kan masu alwaswata ke ga iyaka yanzu yanzu akwai mutumin da za a ganshi ko alwala zai yi in mutum zai wanke hannun shi kana jin ƙara yana wanke hannu wai wanke hannu yake ka wani kaka kas kas yana sai haka sai ya goge fata shi gabaki wai alwala yake yi na taba faɗa ma wani na ce ni rabin minti ya min alola in gama alola ya gama ya min yawa an gama alola ina gama alola a rabin minti sai ko ka baka baka ta ba kanka wahala waye sa ka waje mutum ya je ka ga ya dade ya fito ina da abin nan abin nan wai alola yake ko mutum ya shiga bayi wanka kai a ba wanka ne ba ne kai wai ba wani yake yi shi ne ya limam ibn taymiya rahimahullah a cikin majmu'ul fatawa yayi raddi mai tsanani a game da mazhabobin da suke cewa mutum ya asaltu da allatu asaltu shine mutum ya katso bawali da daga al'aurarsa annatun kuma karkadawa yace bid'a ce yace bid'a ce har yake buga misali yake cewa al'auran namiji kamar hantsa ce da ake matso nono idan aka matso to nono zai ta zubewa amma idan aka sake ta to sai nono kuma ya tsaya wannan misali ne mai ban sha'awa to sai mutum ya je yana asaltu da allatu a cikin bayi sai ya minti talatin minti kaza yana bawai sai ka mutum ya ba kan shi bala'i kila bayin ma ba da kyau ba idan yi ya kwashi cuta a cikin bayi. to shine sai ya ce au tashaddadu fil ghali ko kuma ka ga mutum wai ya watsa ma kansa shi wai yana yana yana yana yana da wara'u Kaka tsantsan ya wuce gona da iri hatta la yakula an min ta'ami ammatil muslimina har shi ba zai iya cin wani abu daga cin abin da mutanen gari suke ci ba ya sa ma kanshi ka'ida shi ba zai ci abincin kasuwa ba da abincin saidawa shi ba zai ci ba ba zai taba ci ba ko ina ba mata yake da ita ba khashiyata dukhul shubuhat alayhi wai saboda yana jin tsoron shubha za ta iya shiga cikin wannan abincin duk abin da mutane za su ba shi ba zai ci ba wannan mata ba kanka ne alwahul khali irin sa ne na Umar radiyallahu ta'ala anhu ya ga wani ya tsinci dabino kwara daya sai yana bin gari yana wai wai ya tsinci dabino waye ya dabino shi kwara daya sai na umar kazan shi shi ba ruwan shi sai na umar dan budewa ne kawai ya gan shi ce ce ce ce ce ce kula ha ya tsaji balwar ilkabir lalla ta fitar mu za ka nuna ma wani kai tsoron Allah ne je je kaka cinye mai wara'un ƙarya kazan nan ninka na ƙarya da bino ne ɓara ɗaya za ka zo kana wani cikin shi hmm? na sha buga misali irin wannan kamar mutum ya tsinci rabin tansa ya zo yana tsaye ciki a gani Kuma a kusa da makaman yanzu a za su yi waye wannan amma a layi ka bi layi kana ta katin tsinci biyu wai kana cike biran naira goma sha biyar ko biran naira baya sa malaman fito a suna da hikima suka haddada abin da ya kamata a ce za a iya cigiyarsa shine abin da ya kasance abu ne mai kima a wajen mutane akwai abubuwan da ƙanana ne idan an tsince su ba sai ta yi cigiyarsu ba an san so tari za su faɗi kai ma naka zai iya faɗi من قال يعني وإغوى ذنّا طب أنشي لوكشي يعني يم ساعنا يم ولا قد دخل هذا الوغب الفاسد على بعض الأباد الذين نقص حظهم من العلم حتى امتنع أن يأكل شيئا من بلاد الإسلام وكان يتقوت بما يعمل يعمل إليه من بلاد النصارى Allah mada kuke sarki ya taimake mu amma kuma nan ba kamar mun tsaya a daji fa kuma gidan bai da nisa don ku shi. ƙarshen <laughs> bayanin dai wannan ne misalin alwara'ul fasi irin wannan kan cin mutane ba akwai yin wannan hayan بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب من بر والديه زاد الله في عمره باب دزي بياني أكن شو من بر والديه وان دي كوتا تامت إيا ينسى يمس بيايا زاد الله في عمره ألا مدو كسنتر كيفي قاعة مسر عيوة تو أنا أبي حديثا hadisin da imam bukhari ya kanan bai inganta ba hadisi ne da'ifi to akwai yadda abubuwan da wasu hadisai da suka zo waɗanda suke bayani akan cewa idan mutum ya aikata abu kaza za a kara masa rayuwa to malamai sun tattauna akan hal yuzadul umru haqiqatan wasu suka ce na'am yuzad ana kara ma mutum rayuwa suka kafa hujja da Allah madaukakin siffatan Allah madaukaki da yake cewa yamhullahu ma yasha'u wa yusbir wa indahu ummul kitab yamhullahu ma yasha'u Allah subhanahu ta'ala na goge abin da ya ga dama na kaddararsa wa yusbitu kuma yana tabbatar da abin da ya ga dama domin a wajensa ne uwar littafi take uwar littafi nan Allahul Mahfuz sai malamai suka yi bayani suka ce Allah subhanahu wa ta'ala yana da wani tsari a cikin iliminsa yakan ban kansa sani sannan kuma akwai abin da yake sanar da mala'ikunsa waɗanda suke kula da rubuta kaddara a iliminsa ya ban kansa sani cewa wane a cikin bayinsa zai yi shekaru ɗaya. saboda zai yi aikin alhairi sai ya sanar da mala'iku sai ya ce shekarun da zai yi shekaru ne ɗari amma su a wajen shi a wajensa ya ƙaddara musu sanar da su da zai yi kamar shekara sittin za su yi amma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya san cewa wannan mutumin zai yi kirki zai aikata wani abu na kirki kamar silatul rahim yana ɗaya daga cikin hadisan da suka tabbata cewa mutumin da ya zama mai sada zumunta Allah subhanahu wata'ala zai ƙara masa rayuwa to sai ya zama idan wannan abin ya tabbata ya yi, to shi shikenan su mala'iku a wajen su sai su je shekara ɗari cif amma a wurin Allah ya san cewa ya kaddara masa da sittin zai yi amma idan ya yi aikin alkhairi a cikin alqadru shari'i sai ya ƙara masa da shekara arba'in sai zama ya yi shekara ɗaya. suka ce haka Allah subhanahu wa ta'ala yake wasu kuma malamai suka ce a'a duk inda aka kawo wani nassi aka ce Allah subhanahu wa ta'ala zai ƙara wa mutum rayuwa to ana nufin yubariku Allahu lahu fi umri Allah zai sa rayuwarsa ta zama almi albarka sai ya zama rayuwar ta zama yar kaɗan أما قوم سيئ زمان البركتان دا أكتامو أسكنتا سيئ زمان ماسو بنبن يواني حرصنا فكي أتشنكر مغانا سنة سوا غضب أمري قصهت آلاده واتسعت أمداده غضب أمري سوديوة أفيرا يودع قصهت آماده شيكرم دا أكا إيبان متع سيئ زمان نرى يباب شيكه ديوة أما واتسعت أمداده abubuwan da aka aiwatar masu kadi na albarka masu yawa na alkhairi sai ga suna da yawa akwai malaman da suka yi tasnifi a game da malaman da suka rasu fil arba'in na min umrihim malaman da suka rasu ba su shekaru arba'in ba akwai tasnif da aka yi a game da irin wannan malaman da suka rasu katab rayuwarsu ba su shekara arba'in ba kamar al-imam an-nawawi alayhi rahmatullah da wasu malamai da suka gabata a cikin tabi'ai da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda rayuwarsu bata wuce shekara arba'in ba amma da za a ɗauko alkhairin da rayuwar na ta tattaro to sai a ga wanda ma ya shekara ɗari da hamsin bai yi irin abin da su suka yi ba to duka waɗannan maganganun suna da ƙarfi a game da tafsirin mai ake nufi da az-ziyadatu fil umri malamai sun tattauna akan wannan to shine malam al-imam al-bukhari alaihi ce babu man barra walidayhi da Allah fi umrihi babin da zai yi bayani akan cewa duk mutumin da ya ma iyayensa biyayya ya kyautata musu zadallahu fi umrihi to sakamakon da Allah zai masa shine ya sa rayuwarsa ta zama mai albarka ko kuma ya kara masa rayuwa ai kaga rayuwa mai tsawo bai da amfani kawai ba su da amfani kawai a ce ka rayu ka rayu ka dade a duniya kawai mujarrabin dadewa a rayuwa yana da amfani bai da amfani sai idan me sai idan alkhairi ya zama ya haɗu da wannan daɗewar rayuwa domin mutumin da ya daɗe a rayuwa bai yi amfani ba to yuhaddu ila arzil umar kuma yana ɗaya daga cikin abin da manzon sama ya isti'aza a game da shi ce ne Allah mai ni a'udhu bika min an uradda ila ardil ya Allah kada ka banna in kai shekarun da zan zama kaskantacci a cikin rayuwa lokacin da mutum zai koma komai tashi ya lalace komai ya tsakwankwace komai ya tsakwankwace shi a yi wancan mai hikima yake cewa fa kulli man yatamanna tula muddatihi hadi awaqib hadi awaqib tul al-umr wal mudad eh shi ka ce ma wanda yake fatan ya tsawaita a rayuwa sai to ga sakamako kenan ka koma kana hannunka na rawa kana rawa hannu yace idza kasabtu fa khatti khatt murta'ish ka khatt murta'id al-kaffayn ka khatt murta'ish mutarib al-kaffayn murta'id idza kasabtu fa khatti khatt murta'ish idan ne rubutu kamar ciwon matarkata ya kama ni haka zaka ga rubutu na eh. ka khatti kafai ne kamar hannun mutumin da ke da cutar rawa hannun tanda mubtadi'i wanda aka tsawatar da shi ya tsawa yake cin tsawa haka nake rubutu eh shi ne zai ce ba a fiye yadi an hamli kai mamakin hannuna yanzu biyu hannuna ba zai iya rikewa ba min ba'd hamlil kana fi labbati al sai ni da za nake daukar takobi in je in yi gaba gaba gaba da gaba da zaki yanzu ni ne biro ba zan iya rikewa ba to shine sai ba kulli man yatamanna tula muddati hadi awaqibu tul al-umr wal mudad duk mutumin da ke sanya ya a duniya to ka faɗa masa ga sakamakon sanan abin da zai koma yake irin yadda ya faru da ni eh ai shi ne ke farkon baiti na cewa ba'da tsamanina asal asal fi jaddadi shi bayan na shekara tamanin fannan rauni ga baki ɗaya ta gama jikina na zama raunanan ne na zama kasashe ba zan iya wani abu ba eh ba labido haka yake cewa ba ce wala qad sa'imtu min hayati wa tuliha وسؤال هذا الناس كيف لذيذ ولقد سئمت من الحياة والله تالله لا قوس لغايوة عن شعاش لذيذ أقصر من مئة وأربعين سنة يا غايب غايبي لشكرة أريد أربعين لذيذ لذيذ من ربيعة العامري yana daga cikin ashu'ara'ul mukhdaramun wanda suka yi rayuwa a jahiliya kuma suka zo suka rayu a musulunci ina ciki duk da wasu na goyito cewa lam kul fil ba'da islamihi baitan shi'riyan illa baitan wahidan aw ne, wa an ce tun da ya musulunta baito ta jiye amma ji akwai waƙoƙin da suke nuna a cikin musulunci yi su gane ai to kaga rayuwa kawai mutum Allah ya tsawaita masa rayuwa ba abun alkhairi ba ne sai idan rayuwar ta zama mai albarka in ta zama mai albarka to ana so ana son tulul hayati ma a barakatiha amma mujarrad tulul hayati bai munafi'i bal yadurru ba حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب أن يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من بر والديه طوبى له زاد الله عز وجل في أمري وأن حديث أن ساموش لك أسبابه أسبابه الماجر عن الإمام مالك شيكم يقولون لك ابن وحف شيما الماجر عن الإمام مالك ودفعون الرواية الأقراني أصدق يغويتو لك ابن وحب كان ما جمع الإمام مالك منكم عن يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ظل سمع يشي من بر والديه duk wanda يما ma iyayensa biyayya kyautata تامسو tuba له الهير Allah ya tabbata a gare له الجنة ثبت lahu zada Allahu azza wa jalla fi umrihi Allah zai kara masa rayuwarsa wannan hadisin Sheikhul Albani ya a fashi a cikin takhrijin da yema wannan littafin na al-adab al-mufrad hadisi ne da'ifi amma akwai hadisan da suka zo da ma'anar ba kyautata ma iyaye ba sada zumunci za mu karanta shi a gaba hadisi ne sahihi ingantacce mun yi bayani ne mai ake nufi da al-ziyadatu fil umr babun la yastaghfiru li mushrik babun da zai yi bayani la yastaghfiru li abihi al-mushriki la muslimu li abihi al musulmi bai halatta ya neman ma babansa wanda ya mutu ba musulmi ba gafara a wurin Allah Qur'ani ya hana mutum babansa ya mutu a matsayin mushriki ko kafiri to bai halatta ya neman masa gafara ba a wajen Allah حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثني علي عن يزيد النحوي عن إكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل سيدنا ابن عباس كما يدعى الماجر إكرمة يغويته يجي أجمع تفسير فدم الله تعالى ليك تشيوه إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف إما يبلغن عندك الكبر ahaduhuma idan ɗayansu Allah ya kaddara ya tsufa tare da kai au kilahuma ko dukkan su su biyu to za su rika yin wasu abubuwan da ba dan adam wanda bai kai matsayin su ba ba zai yi ba mutumin da bai tsufa ba baya irin waɗannan abubuwa amma idan mutum ya tsufa kamar yadda a shehu sha'arawi Allah ya ji ya gafarta masa kurakuransa yake faɗa yake cewa ta'udu ila shaykhukha ila tufulati shaykhuha eh yace ta'udu ila tufulati Za ka dawo kuma ka zama yaro amma tsoho yarinta tsufa kenan mutum zai dawo ina yin wasu abubuwan da ba su kenan ba abin sai baka mamaki abin da ba ɗabi'an mutum mutum da yana yi ƙorafi tsufa daga cikin cikin abin da mutum ya waje bai fahimta akwai ƙorafi tsofaffi Allah madaukaki yakan jarrabo su daga cinsu da korafi duk abin da za a musu ba za su gani ba na ga matar da ido na ta jinya ta wajen shekara biyar tana kwance yadda ke ɗaukata da kai ta bayi ta mata wanka komai ta mata amma wallahi idan abin nan na ta motsu sai ta ta zagin wannan yar tata ta ce ba abin da take mata korafi akwai wanda sai ya buga ma wasu a wannan kwanan nan abin ya faru ba a daɗe ba sai duk abokanin yayan shi kawai sai ya buga musu waya ya fi buga musu waya assalamu buga kaza kaza kaza kaza kaza kawai duk abin da aka mishi da wanda ba a mishi ba duk ya faɗa musu ya ce an mishi kaza kuma ya ce su musu nasiha <laughs> ba su kula da shi korafi to kaga wannan kenan akwai wanda na gani shi kuma bara ya koma wallahi mutanen nan da rufin asirinsu da komai ba abin da ba su ma bawan Allah nan amma kawai sai zo sai je yana ba ai ta zuwa ana samun su ana musu magana ran nan ɗaya daga cikin su kawai yana wajen mai shayi sai ga baban ya <laughs> ya su bara abun ban dariya abun ban da kai abun ban tausayi kawai zai na bara wajen mai shayi kawai ya dukar da kanshi sai kawai tashi an zubo mai shayi da biredi da kwai ya tashi ya bar shi ya gaba to daga nan ya tattaro ya yin gabaki ɗaya da kannin gabaki ɗaya suka zo suka tama baban kuka suka ce sai ya faɗa musu abin da ba su mishi to shine qur'ani ya san ɗan adam wanda ya sokar da qur'ani ya san ɗan adam ɗan adam na komawa wani yanayi in ya tsufa wasu abubuwan ban mamaki su rika afkuwa a cikin rayuwarsa wanda bai kamata a ce mutum yayi wannan ba mutum za ka ga yana yin abubuwan da sun fita daga haddin mutunci to shine sai Allah mulki ce fa la ta kullahuma uf kada ka saki ko so daya ka ce musu uf ka ce musu kash kash uf ka ce musu kash ko kuma ka nu ko kuma ka dan yi tsatsaci kada kai haka wannan malamai suna ce masa a kiyasi suna ce masa qiyasul aula ana ce masa qiyasul aula shine ka'ida su suke cewa al-maskutu anhu aula min bihi an sha mana bayanin wannan ka'ida al-maskutu anhu aula min bihi nan an fita abin da fi sauki ne to ina ga babban wasu kuma sukan ce masa al-qiyasul wannan kiyasi ne tilas domin nan ba a ce fala tazribuhuma ba ba a ce fala tasubbuhuma ba ba a ce fala tashtumhuma ba ta ce fala ta kullahu ma uf kada ka ce musu kash kada ka sake ka ce musu kash to kaga wannan to ya fada ila kauli ya fada Allah mana wuzuki cewa kama rabbayani sagira ko fala ta kullahu ma uffin ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فنسخت حل آية في براءة في كنان في آية براءة بوجيتا أنا ما لم أصول فيكي سكتشي أطيبا بنشي تكان النسخ عند السلف والنسخ عند الخلف مفهوم النسخ أودا سلف ينادى فائي في يد خلف سلف إذا سكتشي النسخ تو تخسيسي ناشي قاسكين النسخ أودا سلف taqyidi ma na sahi ne mun fahimta ne wanda suka yanzu zulfiya cikin su za su fi gane wannan malaman usulul fiqh suka ce idan magabata suka suka yi idlakin annasku mafara da na yan baya al in sun ci annasku shine aya ta goge wata aya hadisi ya goge wani hadisi aya ta goge wani hadisi ko kuma a ce aya ga ta ana karanta ta amma hukuncin ta gogagge ne kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyyatu lil walidayn wal aqrabi bil ma'ruf kaga wannan aya ce tukura walakin na hukmaha mansukh ana karanta ta abudan za a samu ladan an karanta amma hukmuha ne mansukh an goge hukuncin to wannan annasu kenan a wurin malaman da suka zo daga baya aya ta goge aya ko aya hadisa goge hadisi ko hadisi ya goge hadisi suka yi sabani shin hadisi zai iya goge aya wannan mukhtalafun fihi a tsakanin malaman usulul fiqh to shine ma ai wasu malamai suke cewa al-imam as shi kamar ya ɗan taƙaita fahimtar yadda salaf suka fahimci nasku su salaf yadda suka ɗauki nasku ne aya ta zo ce wata ayar ta zo ta keɓance wani abu ta ce ban da shi to sai su ce masa nasku ne mun fahimta ai sai su ce nasku ne kun ga nan ai tafsiri ne taqyidi aya ce ma wata aya da baibayi sai su ce nasku ne saboda haka yutliquna an naskha ala at wa ala at-taqyid shi yasa mafhumun naskhi a wajen salaf ya ku faɗi. to shine ha al-imam al shi a baitotansa da ya rubuta sai yana kamar masalaf raddi yake cewa qad aksara nasu fil mansukh min adadi wa adkhalu fihi ayan laysa tunhafaru أو تنحصر فهاك تحرير آي لا مزيد لها عشرون حررها الحزاق والخبر yace mutane sun yawaita magana akan annasku suka shigar da ayoyin da ba mansukhai bane yace bari in keɓance maka ayoyin da suka zama mansukhai ayoyi guda ashirin mai takaf a cikin alqur'ani ba su da kare to nan malamai suka ci al-imamu kamar ya taƙaita fahimtar salaf a game da nasku kenan su in sun ce annasku har da tafiyiri to shine muhallinta. muhallinsa shine sai ta falasa hat hal ayatu fi bara'a sai ayat suratu bara'a ta goge waccan ba goge ta yi ba ta yi ba ta mata taqayyidi ai Allah mu da kuke kiyashi wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani sagiran to idan ka ce wannan ayar nasku da ma'anar yan baya to kenan eh, in ya kawo ma kan annabi wal ladina amanu an yastaghfiruna lil mushrikina wa an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu ba qurba min ba'd ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim in ce wannan aya ta gode wancan to ko musulmi ba zai iyayenka musulmi ne ba za ka nemi musu gafara ba in mun ɗauki nasku da ma'anar waɗanda suka zo daga baya a cikin malamai muna ganewa wannan bayanin kila akwai nan tafiyi akwai abin nan ilimi abin nan dukkan ilimi a ciki ko to wanda ya gane ya gane mun fahimta wanda zai fahimta sun fahimta sosai to bari in ne maimaitawa nasku shine goge hukunci ko goge aya ko goge hadisi da ga wani hadisi sai wani hadisi sai zo ya ce ban da shi misali Qur'ani ya ba da umarni ya ce kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyyatu lil walidayn wal aqrabin bil ma'ruf an wajabta muku idan mutuwa ta zo ga ɗan uwanku yana da abin da zai yi wasiya da shi yana da dukiya in ta raka khairan nan ai malan in ya bar dukiya to alwasiyatu lil walidayn ya yi ma iyayensa wasiya ya ce in ya mutu a ba baban shi dubu ɗari biyar a ba mamarsa dubu ɗari uku a ba wan shi dubu kaza a ba ‘ya'yansa dubu kaza har ƙur'ani ya ce a yi shi kenan sai ƙur'ani sai ya zo sai ya ce sai ƙur'ani ya zo da ayatul mirasi ko ayatul mirasi malamai suka ce ayar da ta raba gado to ta goge ayar da ta ce ai ma iyaye wasiya domin iyaye ko a kaɗa ko a raya magada ne in mutum ya mutu ya bar babansa babansa da babarsa to ko ya ko ya zo sai sun gade sai dai kila su samu tasgaro a cikin gadon su mun gane wannan ai nasu kenan to su sana magabata wannan tarihin nasku nasu kenan a wurin malaman da suka zo daga baya amma salaf kaman tabi'ai da sahabbai da atba'u tabi'ina in sun ce nasku to ba suna nufin goge hukunci kwata-kwata ba idan hukunci ya zo aka dan masa kairi to sai su ce ai an yi nasku yanzu a wannan ayar Allah mu da gurin zaki yace idan iyayen mutum suka tsufa to kada ya ce musu kashi kada ya daka musu tsawa ya faɗa musu magana mai daraja ya faɗa musu magana mai daɗi sannan ya rika ƙasa-ƙasa da kansa a gare su domin nuna musu yana jin tausayinsu sannan sai Allah ya ce wa ƙurrabbiyar hamu ba ka ce ya Allah ka ji kansu kama nisa sagiran kamar yadda suka rene ni ina ya ƙarami to shine sai sayyidina abdullahi ibn abbas kamar da almajirin sa ikrama ya ruwaito sai yake cewa ayar da ta zo a cikin suratu bara'a ta goge waccan me ayar ta ce ma kana lin nabi bai halatta ga annabi ba wallazina amanu da waɗanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushriki da su neman ma mushrikai gafara Walauka kanu uli qurba ko da sun kasance dangin su ne min ba'di ma na lahum bayan ya bayyana a gare su annahum ashabul jahimi cewa waɗannan ƴan uwan nasu ƴan wuta ne ko waɗannan iyayen nasu ƴan wuta ne kaga ba goge ta ta yi ba aya waccan tana nan in iyayen mutum mutanen Allah ne musulmai ne to zai ci gaba da musu addu'a rabbirham abi rabbirham rabbi irhamhum rabbi irhamhuma rabbi mutum zai rika musu amma idan suka zama mushrikai ba to ba zai musu ba kun ga wannan ayar tahsisi ta yi ko taqyidi ba ta yi me bane ba ta yi nasu bane mun fahimta ai so da kai sharaɗin yin istighfari ga iyaye bayan sun tsufa da neman musu rahama bayan sun mutu shine su kasance sun mutu suna ne musulmai ba mushirkai ba ba kafirai ba mun fahimta idan iyaye suka mutu mushirkai ne su ko kafirai to ba za a neman musu gafara ba wannan ayar ta yi tafsisin waccan ayar wacce ta zama amma aya ce amma waccan ko In ma ya bulughanna indaka likibara ahaduhuma ai alwalida nake au فلا تقل لهما lahumu ولا ترحمهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إذا كانا مسلمين وتوفيا مسلمين أما إذا كانا مشركين وتوفيا مشركين فلا يجوز لك أن تستغفر لهما mun fahimta to wannan shine abin da ake nufi da da naskun nan a nan ba an goge aya ba ne wannan al'imamu tabari ma ya kawo wannan a cikin tafsirinsa kuma isnadinta mai kyau to daga nasku nan ana nufin tafsir wannan bayanin na annasku malaman suke sun yi bayanin mai zurfi a cikin littafansu a game da mafhumin naskhi inda salaf da kuma mafhumun naskhi inda al sai mutum ya fahimci wannan idan ba haka ba akwai ayoyi da yawa da zai ce wasu sun goge wasu alhali kuma ba magana gogewa ko dai taksisi akai ko kuma taqyidi taqyidul mutlaqi ko kuma ni taksisul am wallahu ta'ala a'la wa a'lam sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in an ci lokaci wanda yake tambaya wa alaikum salam

amma bayani sagiran kaga in ka zo tafsiri sai ka ce wa ma qaulan kariman fi hali hayatihima wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani sagiran fa ala mawtihima na'am a'a su khalaf ai su mafhumin nasku a wajen suna nufin annasku al shine suke nufi iyaka wasu daga cikin khalaf ba su kyau waɗanne ayoyin bane suka goge wasu saboda ai ayoyin da suka zama mansukai ai mahallu khilafin ne a wajen malamai babu ittifaqi amma sha limamu suyuti ya zo a cikin littafin sa at-tahbis fi ilmi tafsir sai ya ce guda ashirin sai lissafo su a cikin waka ya kawo su da aya kaza da aya kaza da aya kaza wata ayar ma ba za ka samu wace ayar bace ta goge ta an goge ta dai amma ita ayar da aka ce ta goge tan to ba za ka kawo ta ba kuma ita mun gane ai ko kuma ka sami ita ayar da aka wuce an goge ba za ka same ta ba aslan ba ta a cikin Qur'ani kuma kila a tarihi malaman tafsiri da malaman hadisi ba su ma kawo ta ba amma dai an goge ta da can ana yi yanzu misali rajumu eh ba an ce an goge kira'a ba amma akwai malaman da suke ganin bai tabbata ba ma kamar shi ma misalin da ne a cikin a cikin wannan littafin nasa tafiyu ayatul ahkam ya tafi akan cewa babu nassin da ya tabbatar da wannan riwaya da ake kawowa cewa kana min ma yuqra'u fil qur'ani fa nusiha ash-shaykh wa shaykhatu idza zanaya farjumuhuma al-battata jaza'an bima kasaba la kana min Allah wallahu azizun hakim ash-shaykh sallallahu alaihi wasallam rahimahullahu ta'ala a cikin wannan littafin nasa tafsir ayatul ahkam ya ta tabdada akan kora cewa wannan ma kwata-kwata riwayar ba ta tabbata ba to to su ma akwai irin waɗannan halaf da aka same su sun yawaita wasu ayoyi wanda suka zama an yi saɓani akan cewa mansuhai ne ko ko ba mansuhai ba ne yanzu misali ai da muka kawo ayatul mirasi eh yusikum Allah fi auladikum lidhakari mithlu hazzil unsayayn har zuwa ƙarshen ayar da kuma shafin baya wasu malamai suna cewa wannan ayar ita ce ce nasakhin waccan ayar ta kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut ayatul wasiyya lil walidayn wal aqrabin wasu kuma suka ce a'a ai hadisin da ke cewa inna allaha قد أعطى كل ذي حق حقه wasiyyata وصية لوارث to shine goge ta ba wancan ayoyin ba wadancan ayoyin ba wasu zai a'a.

wanda aka daskake riwaya ta tabbatar kai ba za ka zo kai iddia'in kana cikin kalab ba za ka zo kai iddia'in na sahi ba sai ka kawo isnadi ka dangana zuwa ga manya-manyan sahabban manzon sama allazina shahadu nuzulal qur'an wanda su ne a gaban su qur'ani ya sauka to daga nan ka kai mutum daga yau to shi kenan zai zai ce ai aya kaza ta goge aya kaza to zai zama wasa za a rike yi da alqur'ani in ko an ce kalab ba ana nufin fa mu ba kawai fa khalaf suwaye khalaf duk waɗanda ba sa cin alhugunu salatul mufassala suna cin khalaf sun shiga cin khalaf iyaka akwai ko malaman da ake ce musu mutu akhiruna irin malaman da suka zo karni na biyar zuwa baya bayan mu dinnan da ana ɗaukar su a matsayin mutu akhiruna yanzu a malikiya ana da mutu akhiru ulama'i al-mazhab al-maliki akwai kuma akwai mutaqaddimu ulama'i al-mazhab al-maliki ينزير ابن القاسم إيه ابن بن وحد دون النصرة النزرة متقدمون حوّد جنس ابن عبد البر الإمام عبد البر إلى شم متقدمون أما أمالكية نعم نعم Well, nan nan kama da ya zaɓi nan wajen abin nan eh, eh, wajen kwangila ba kwangila ba dogarawa ai wasu ma daga yanzu daga can suke nan wajen wajen <laughs> suke kasu wannan ai ba kusa ba ce jahalun ne kama ah, wani malami ƙarya lahuwa alamu ne. amma dai amma dai amma dai wannan ai ba ma babu kusa ba ne ba yi ta hudun da zai yi? takwas sai ke na rika ta ba ce ba da ce kasuru da ce da ya fi tabbatar da cewa ita matafiyar ce wannan dai kawai ne ba dai haka ake yi ba kawai ta wannan ita kaɗai ta san manufarta ko kuma kila wanda ya bata umarninta ya haka da wannan ba fatawa ba ce eh, inda za ta yi bibbi za ta yi in ya cancanta a yi sai ta yi kuma kowace ta sallame ba alaka tsakanin waccan da waccan kowace za ta mata kabbararta kowace za ta mata kai ikamarta da a ce za su yi ne jama'atan ba sai an sake kiran sallah ba kuma an yi kiran sallah daya to ya wadatar iyaka kowace za a mata ikamarta sannan kuma mafumin alƙaunin raji a wajen malamai a game da kasuru da kasuru ce ma kan jin zaɓi na ciki daga zariya nan mutum ya je zaɓe ce zai kaso dai yanzu aka ce mutum ya tafi zaɓe ba za a ce a gidansa ai yayi tafiya ba ko sai dai a ce ya je unguwa eh, nan nan zaɓi ya tafi haka ma za a ce in a waya aka kira shi zai ce ganin nan nan nan a zaɓi ina nan zuwa kusa da ran da Kano ka wannan ke daga ba daidai bane irin wannan na'am wa alaikum salam

yanzu dai dakata da a a dakata zan fito maka da abin da ya yi da a da ba wa da kani ne sai suka haifi ɗaya a ya haifi ɗaya sa musu suna ja ba ya haifi ɗaya sa musu suna ta to sai ta ya haihu ko ba haka ba ne to ja ya haihu sai ya sa ɗan suna sa ko ya ya sa mata suna sa shi nan. to shin ka zai iya aurenta zai aure ta mana ai nisa me ya hada dan da dan gani ba su kansu da a ce da ta din da ja din sun kasance mace da namiji ne za su yi aure dan wa da dan eh, dan da yar kani za su yi aure to balle kuma a ƙara nisa ya halatta za su yi aure mana ba abin da ya halatta su yi aure hmm. ko larabci wai a larabci an mutum ce mana rafisun launi kawai hausa ya yi ya yi hausa ne eh, ana ce mata alkutta jam'inta ana cewa alkatafi نعم نعم gane aka shigo da ita ba malamai abin da suka ambata za a lura da lokaci idan da sauran lokaci a tafiyarsa da ta yi ta ta same shi a kasu. yanzu misali sai mutum ya taso daga ya taso daga kano misali sai a ce karfe karfe sha biyu da rabi yanzu dai mu nan a makutarun mu a cikin dukkan na azahar yana shiga ne karfe ɗaya tsohon minti ashirin ɗaya tsohon minti ashirin to sai mutum ya taso misali Kano ya taso karfe sha biyu da rabi ya taho hanya bai yi a zahar ba har karfe hudu in ya zo zariya karfe hudu lokacin sallah a zahar na nan ko ya fita ina nan bai fita ba ina nan za su ranka ya da la'asa to idan mutum ya tashi yanzu zai yi a zahar ka abu ko biyu zai a gida sun yi raka hudu yi zan kaga kun taho daidai kun zo kano ka dawo daga kano za a zahar kana zan kai kaso kana ganin an kawo daidai a bayan an kawo an kawo daidai wannan ne makarfi ka ce a sai a yi sallah so da ka samu kaso gabar ya ka shigo dariya shi ke nan ta kare mun gane ai

muna samun lokaci suna da sai muka ga tsarin tsarin dala asar ba ana da an da ana dai cikin lal an kusan shiga lalurin. an shiga lalurin. ila yadda rabi sai muka su mun tsaya

sai <laughs> ku insha Allah akwai dalilin da zai sa mutum yin sallah kan abin hawa sallar farilla in yana jin tsoron lokaci zai fita ya halatta zai iya yi kuma ya shiga babin mutumin da ya salla bai samu ruwa ba bai samu abin da zai je mama ba shi ya salla a yanayin da ya tsinci kansa kuma sallar shi ta yi insha Allah ta'ala ni na sha magana kan waɗannan motocin mutane ya kamata a ce su haushi su samar da motocinsu na musulunci motocin nan da ake shiga ba suna tsayawa inda suka ga dama ni na shiga wata na taɓa shiga benue line na shiga benue line na je na Tarawa. da malam Mustafa nan zai ba ku labari muna shiga aka fara mana waka TV ba mu isa mu ce a kashe ba muna ma baya aka rika yi haka muka yi ta kiɗa aka yi ta kiɗa da mu ba mu tsaya ba sai da muka je muka je a nan muka shiga mota a nan kwangila muka je ba mu tsaya ba sai da muka je Kaduna a'a mun kawo wannan ne sunan kawai su shamsu ba a ba <laughs> za mu ba bikin bisan ƙauyen kamfanin shi bala lamba zango na za jazakallahu khairan to nan wajen muka zo muka mota ta lalace aka gyara muka tashi to ba mu muka sake tsayawa ba sai a ne suka kai mu wani waje ni wajen ma ni ban yarda da wajen ba kamar mashaya ce a nan wajen suka zube mu masu siyan abinci masu siyan kwai masu siyan waye safara aka yi ta siya kuka gama a nan wajen muka samu in muka yi sallah a wajen to kaga suna da irin wannan suna tsayawa inda suka ga dama to kaga ya kamata musulman ku yi wannan amma idan mutum lalura ta sashi ya shiga cikin wannan motar kuma ya tabbatar da haka hukuncin shi wannan hukuncin abin da ya kama shi kenan sallar sallarsa a mota gwaggwadon yadda ya saba in son samu in zai shiga yana da rike alwala to ya shiga da alwalar shi dama haka aka ce ko shi bai da alwalarka shi ne ainihin ce suna tsaya inda suka ga dama ai shi ne suna tsaya inda suka ga dama ka gaba inda kai kake so su tsaya ba kai ba ka da haƙƙi a wajensu eh, su ba su girmama haƙƙinka ko mutum ya shiga cikin irin wannan mota shi kenan in ya samu yana da alwala ya alwala in kuma bai samu dama bai wuce in kuma ya masa abin hanafiya da suke ganin komai za a iya yin taimama da shi shi ke nan zai taimama da da jakamin ɗin mota mutum da zancen zarura ba yadda ya iya na'am alaikum salam kai ne na ƙarshe mu tashi wanda mutum ya tafiya hmm. yanzu an kowa ne karatu na koma na tafiya na'am eh sauran hmm. da sauran nafoli kuma an ce sun tashi a kan shi daidai ai dama na kula ba a kan shi take ba suna zuciyar shi suna fulfuli a zuciyar mutum suke in ka ga kana da suliyar lada kake nema eh. eh farilla ce take karka to mutum yana da yana da yana da shi ne yawan hmm. to akwai akwai wannan da malamai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a taɓa ganin ya bar su ba ko a halin tafiya yake ciki kamar raka'atul fajr manzon sama ko a halin tafiya yake na raka'atul fajr ka gane to ga sai mutum ya zama yana raka'atul fajr akwai as-sunan ba malamai sun yi sabani akan su shin manzon da sama yana yin su a halin tafiya ko baya yi sai kan mutum ya ga zai yi sai yana da lokaci iyaka dai ya fahimci cewa shi dai mutum ne da shari'a ta sauke masa ta sauƙaƙe masa wacce ma take kan shi an rage masa nauyi mai wud ce ya biyu to kaga idan ya zama bai yi na fulfuli ba kaga ba laifi ke, amma dai kamar ka a talfajir to kai ya sakaci da ita ka fahimta sannan kuma manzon da zama a hadisi sahihi ya tabbatar mana da cewa idan mutum bai da lafiya ko ya rashin lafiya ko ya tafiya to Allah zai ci gaba da rubuta masa lalasta gwaggwadan abin da kwatankwacin abin da yake kamar yana zaune a gida ko lafiyar tsakani mun fahimta ai so da ka kare ko da yi wannan ba ana fata Allah subhanahu wa ta'ala zai rika bashi lada in ya so zai ba a hana shi ba in tafiya ce mai daɗi tafiya a babban waje mutum yana cikin yanayi mai daɗi a zai ya ta yi kuma tafiya ce mutum ya je wajen kwanciya ma bai samu ba a tsaye zai kwana a kare ina shi na sallah ko ka je ɗaki ku goma ko ɗakin bai kai ba kamar girman wannan ba ko ku ashirin za ku kwana wani sai dai ka duniya ɗoma maka kafa a baki ka ga ai da damuwa Allah shi kyauta subhanakallahumma نعم تا تا amma hmm. na yi bayani a kan cewa inda ya zama tilas ka neman musu gafara ai neman gafara ya fi bayyana ne a lokacin da suka a lokacin da suka bukatar neman gafara wanda aka fi neman magafara shine wanda ya mutu mun fahimta ai kuma ai shi yasa aka ce ya za ka ka gane ka gane cewa eh, abin nan ba za ka neman musu gafara in suna dare za ka neman musu gafara in iyayen mutum suna dare amma ba musulmai ba ne su zai neman musu gafara hmm? saboda me ba zai neman musu gafara ba Allah gafarta musu su musulunta Sai ya farka mutu kafircin da suka yi ka kafitar da mu da ba shi ce a gafara za a neman musu gafara ba su sulme ba ne su suna da rai a so shirya wace irin shirya shirya da me Allah ya gafarta musu ko Allah gafarta musu su musulunta amma in yin taho ne kai kuma to ai man taho to gafara dai ana neman musu gafara ne idan idan suka rasu iyaye asali ana neman musu gafara ne in sun rasu asali kenan shine aujabu amma ya halatta mutum ya neman ma iyayensa gafara suna da rai in musulmai ne waɗanda su kuma ba su da rai hadisin sai na abu huraira ya fassara cewa ana neman musu shirya ne ya zo ya roki manzon sa mai ce roki Allah ya sa mama shi ta shirya. sai ko Allah ya karba addu'a manzon sa mutum ma masa ta shiri ta zama musulmi mun gane ai sannan kuma ai annabi Ibrahim alaihi salam ya rika neman magafa baban gafara yana da rai ne aka hana shi ayoyi سنون nuna داري لما تبين له وما كان استغفار لإبراهيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه قال ذلك درك وبي إن إبراهيم لأواه حليم قال ذلك الأشياء بدأ أن يمسك هذا إذا سقى زمك أفريكو سنا ذلك من غاني sai dai a neman musu hidaya a neman musu shari'a Allah madaukakin sarki ya shiryatar da su mun ji daɗi ba dai ma Allah tun ya waye gari baban shi da mamarsa musulmai ne wallahi abin daɗi ne wallahi to da yanzu fa mutum yana cikin damuwa duk wannan karatun sai mutum ya ji kamar dan shi ake gode ma Allah alhamdulillah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك